al'ummar kasar duguri a karamar hukumar alkalari cikin jihar bauchi sun himmatu domin takalar matsalar cizon macizai da ya gallabe su da ya janyo hasarar rasa rayukan mutane masu yawa da kuma nakasa wasu mutanen da dama a sanadiyar ambaliyar ruwan sama a daminar bara a gana wasu da manema labarai a bauchi mai jawabi a madadin al'ummar dugurawan ministan birnin tarayya abuja sanata bala muhammad kauran bauchi ya ba ne dangane da irin ba da rahotanni da kafafin yada labarai suka bayar a sa'ilin da aka fuskanci annobar saran macizan sannan ya ci gaba da cewa to mun gode muku a gaskiya kafofin labarai musamman ma wanda na sadarwa na kasan waje kun taimaka mana kwarai da gaske wajen tunatar da al'umma da kuma shugabanni a irin alloban da ya faru a garin mahaifa na duguri wanda saboda ambaliyan ruwa da ya kawo mana daga sashen plateau muka samu masai kuma ku bubuwa masu kashe mutane to a yanzu haka mun yi kokari a matsayin mu na 'ya'yan dogari mun haɗa taro da sisi mun siyo magunguna masu inganci wanda in macizin ya ce za ya kasance an ba da magani yanzu macizan ba sa kisa kuma abin da muke so mu yi da gudumawan gwamnatin jihar bauchi a matsayinmu da allah ya ɗaukaka mu daga wannan sashen shine ni ina suke so in gina musu asibiti musamman na maganin ciwon maciji wannan na nuni da cewar gwamnati ta gaza kenan ai gwamnati tana abubuwa da yawa abinda gwamnatin bauchi da dan tarayya suke mana an kaji hanya za ka ga suna mana hanya suna mana zaizayen ruwa da sauransu abubuwan da mu kuma yan ƙasa za mu iya yi mu taimaki gwamnati ko ƙaramin hukuma dole mu yi wannan ma abu ne da ya rataya a wuyan ƙaramin hukuma amma a matsayin mu wanda muke rawa da bazan al'ummar mu mu ma za mu yi wani abu da za a ce kamar yadda 'yan kudu suke yi kaga sun yi hanya sun yi ma'adanai idan abu ya taso ba wai don gwamnati ta kasa ba sai da don a bada taimako gwamnatin tarayya ta turo wakili a inda ke ta duba kuma ta ɗauki rahoto shin ka bi sawun rahoton ka ga abin da ya kamata a yi eh, ta yi bi a lokacin ma saboda irin yadda kuka bada rahotai ta zo kuma shine magana ya taso na bada magunguna sun turo magunguna amma ba su isa ba to shine ni ce maka mu ma a matsayinmu na 'yan ƙasa muna sayan magunguna mu ba da hakiman da masu gunduman wurin kuma an tura expert su dr nasidi wanda wani bakano ne da ya fice a wajen kwarewa wajen magance cizon maciji shi kansa ya je wajen kuma